الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد جنقوا da suke sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in an ga yanayi ya canza ko na sauti ko na wani abu sai a yi uzuri saboda mun samu kanmu yanzu na yanayi na ruwa a nan to wannan ita ce kuma halka ta ɗari da hamsin daidai a darasin da ya gabata mun ɗauko magana akan wannan ayar da ba mu ƙarasa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi kulka ce la amliku li nafsi ban mallaka wa kaina ba naf'an amfani wala darran ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so in mallaka walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibu lastaksartu min al da na yawaita alheri wanda malamai sun ka magana wajen abin da ya shafi mai Allah yake nufi da lastakartu min alkhairi Kuma masani su da wani abu na cuta bai shafe ni ba in ana illa nazirun ni ban kasance ba face mai gargadi ne wa bashirun da bishara ne kaumin yu'minuna ga mutane masu imani to mun dauko wannan ayar mun fara bayani cewa duk yadda kake san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi baka kai Allah da ya halitta annabi ba Bahaushe ya ce da kai da kaya duk mallaka wuya ne fa Allah da ya halitta annabi ya aiko shi ya bashi darajar nan shi yake fadar wannan akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kul musu umarni Allah ke ba annabi ya ce to mun kawo ayoyi wanda suke tabbatar da cewa Allah shine allamul guru yanzu za mu kawo ayoyi wanda suke ƙara tabbatar da cewa Allah shine masanin gaibu a Ƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga yana ce mana wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi shine wanda ya halitta mai da ƙasai da gaskiya wa ya ƙolu ranar da Allah zai ce kun fayakunu qauluhul haqq haka ma ranar da Allah zai ce abu kaza faru abin ya faru yadda yake so alkiyama maganar ta gaskiya ce walahul mulku yawma yunfaqu fi suri shi yake da mulki ranar da za a yi busar kaho shi yasa yace alimul ghaibi wash-shahada wa huwa al-hakimul shine masanin gaibu abin da ya boru shi kadai ne alimul gaibin fa duk wanda ba Allah ba bai cancanta a ce masa alimul ghaibi ba yanzu saboda guluwi da san annaba ka cewa annaba alimul ghaibi to wannan matsayin Allah ka nadawa manzon Allah kuskure ne to wani da ka faɗa ka sai ta so hu ya zaka ce haka wai wasu tunaninsu shi ne duk abin da ka ga dama ka faɗa akan annabi in dai na daraja ne ko da matsayin Allah ka bashi Allah maɗaukacin sarki ya ƙara faɗa mana yace wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada da sannu za a mayar da ku zuwa ga Allah wanda ya san duk abin da ke ɓoye da bayyane fa yunabbi'ukum makuntun ta ta'malun zai ba ku labari da duk abin da kuka yi na aiki da haka yace wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi Allah yace fa qul ka ce musu suna cewa dan mai ba saukar maka da aya daga wajen ubangijin ka ba sai yace ka ce musu innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma akum minal muntahina ga duk ɗalibin da ya salluga innamal ghaibu lillahi sa ba haushi a tintin ya gama magana da ce sanin gaibu sai sai lillahi haka ba haushi yake to anya ruwan nan ali ba zai kawo eh eh da haka Allah za mu ga yana ce mana wa inda hu mafatihul ghaibi a wajensa mabuɗan gaibin kawai suke laya alamuha illahu ba ma wanda ya sani sai shi wa ya alamu ma fil barri wal ya san abin da ke cikin tudu da teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya alamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin eh yake an fahimta wa hu a wajen Allah ne kadai mafatihul ghaib mafudin gaibin yake la ya'lamuha babu wanda ya san inda mabuɗin gaibin yake illa hu sai Allah shi shi kadai wannan yasa saboda Allah shi ya san komai wa ya'lamu ma fil barri wal shi ya san abin da ke cikin tudu shi ya san abin da ke teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha jama'a yanzu bishiyoyin duniyan nan waye san adadin ta nawa ne duk wata bishiya da za ta yi ganye a kowane daji take a ina take to Allah ya san ganyen wala habbatin fi zulumatil ardi ba yadda za a yi wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa wala ratsibin wala yabisin ko wani busasshen abu ko ɗanyi illa fi kitabin mubin fati yana cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala mabayyani. Da haka za mu ga Allah yana ta faɗa a Ƙur'ani yana cewa alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al. Alimul ghaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun. Zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizur rahim a suratul sajada. An fahimta? Sannan haka Allah ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a sai Allah yake kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kafirai sun ce alkiyama ba za ta zo ba Allah yake wallahi sai ta zo la ta'tiyannakum alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati shi wanda yake masanin gaibu ne babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sama ko ƙasa wala asgaru min dalika wala akbaru illa fi kitabin mubin sannan haka Allah ya ƙara faɗa ya ce qul illahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifuna sannan yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alim al-ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim sannan yace qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimin gaibi wa shahadatul azizun rahim sannan Allah ya haɗa gabaki ɗaya ya ce ƙulla ya alamu man fi samawati wa man fil ardil gaibi illallah ka ce babu wanda ya san gaibin abin da ke cikin sammai ko kasai gabaki ɗaya in ba Allah ba shi yasa ya zama to ma yashuruna ayyana a sun babu wasu da ya san yaushe za a yi tashin alkiyama to irin waɗannan ayoyin da suka zo a ƙur'ani to dole ne kuma idan akwai wasu ayoyi sun zo sai kai ƙoƙari ka ɗauki waccan me suke nufi wannan me suke nufi a lokacin da Allah ya zamanto sifar sa ce ta alimul ghaibi da ya faɗa haka a suratul jinni sai ce fala yuzhiru ala ghaibihi ahada kun ga bai bayyanar da gaibinsa akan kowa sai ce illa man yusla min rasul sai wanda Allah ya zaɓe shi cikin manzanni sai wanda Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala sai ce li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa hada bima ladayhim wa ahqa kulli shay'in adada kun ga alimul ghaibi shine masanin gaibin ku to fala yuzhiru ala ghaibihi arabi bayyana da gaibin sa akan kowa sai wanda ya zaɓe shi a matsayin manzo na Allah to shi Allah ya san gaibi mutlak shi yasa saboda sa ga gaibi mutlak ne yasa alkiyama har annabi ya bar duniya ana masa tambaya mata sa'a da malaika jibril ya tambaye cewa mata wato mata sa'a yaushe ne alkiyama ce masu ai wanda ake mai tambaya bai fi wanda aka tambaya sani ba so da babu wanda ya sani amma yanzu Allah ya sani ko bai sani ba Allah ya sani da irin wannan ne in ka faɗa idan ɗan uwanmu da suke rikici kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san gaibu ba a'a ai tafsiri muna da gaibi biyu akwai gaibi muqayyad akwai gaibi mutlaq duk abin da Allah ke sanar da annabawa ya ba su labarin abin da ba su sani wannan gaibi amma gaibin wani iri yana da iyakar abin da Allah ya so su sani shi shine muqayyad mutlaq kuma abin da gabaki ɗaya shi Allah ya sani yanzu ka gani yanzu Allah a tsarinsa ya san shekara nawa zan ba duniya me zan yi na arziki da ina da ina da ina zan taka inda a ce yanzu akwai wani annabi yana da in kaga ya san wannan to Allah ne ya sanar da shi amma shi a kankin kansa ba zai je sani ba shi yasa za mu ga alfazazi yana faɗa a farkon ishiriniya yana cewa nabiyun azimul qadr bil haqqi mursalu yu'allu bihi mudkana tiflan wa yanhalu falillahi minhu a'la wa akmalu amirul li irshad al mu muwahhalu habibun sai ce bi asrar al qulub munabbahu habibun shi annabi babban masoyin Allah ne bi asrar al abinda ya shafi asiran zuciya munabba'u ana ba shi labari akwai bambanci tsakanin munabbi'u mai ba da labari da munabba'u wanda ake ba labari shi yasa za mu ga idan muka tafi suratul tahrim abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ishara da shi kenan a suratul tahrim mai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a suratu tahari Allah madaukakin sarki a farkon surar cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya haramta maka dan neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim sai yace kad faradallahu lahu intahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwa al shi kadai ne mai cikakken ilimin da shi ke sanar da kowa wani abu shi ba wanda ke sanar da shi wani abu al-hakimu mai hikimar da ke sanya kowane abu inda ya dace hukunci akan kowa babu wanda ya sanya hukunci a kansa sai ce wa ila asarar nabi ku tuna lokacin da annabi ya asarta ila ba'ad azwajihi zuwa ga sashen matansa hadisan wani labari falamma nabba'at bihi lokacin da matar ɗaya daga ciki ta bada labari wa azharahu Allahu alayhi sai Allah ya bayyana wa annabi cewa fa ta fa bada labari arrafa ba'dahu wa da an ba'd falamma nabba'a hadhihi lokacin da annabi ya bata labari cewa ga abin da ya faru ta ce man an ka hada waye ya faɗa maka cewa an yi haka qala sai annabi ya ce al-alim al-khabir al-alim al-khabir shi ya bani labarin ga yadda aka yi kun ga abin da suka tattauna san da suka yi annabi bai nan bai san me suka yi ba gaibu ne Allah ya bashi labarin ga yadda aka yi da ya dawo yanzu ya masa bayanin ga abin da ya faru yanzu ya fita daga gaibu ya dawo zahiri to shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan ne alqur'ani yake ta nuni yake faɗar wannan yace wa annabi wa ma huwa alal ghaibi bidani shi annabi ba mai ruwa bane ba abin zargi bane akan abin da aka saukar masa na wahayi shi yasa a can yake ɗauko su labari a suratu hud da ya gama bashi labarin annabi nuhu sai ya ce masa tilka min anba'il ghaibi wannan labari ne maka ɗauko maka shi daga taskar gaibi nuhi ha ka muke wahayinsa zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hada fasbir innal aqibata lil muttaqin kai baka sani ba ballanta na ma mutanen ka kai hakuri kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah ne sannan haka Allah da ya gama bashi labarin annabi zakariya da mutanansa sai ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون باكا Allah ya ce baga taskar gaibi muka ɗauko muka baka labari haka annabi Yusuf Allah ya ce zalika min anba'il gaibi nuhihi ilayka wama kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yanqurun sanda suka taru suke kulla ma dan uwansu ma makirci Allah ya ce annabi baka san me ya faru ba baka wajen amma shi Allah ya sani to a ƙarƙashin wannan ne za mu ga Allah ya ce mana ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum Allah ba zai taɓa kyala masu imani akan abin da suke kai ba na da'awa hatta yamiza mizal khabisa min at har sai an yi tamyizi an ware mutanen kirki da mutanen banna sai ce wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi ku Allah ba zai iya tsinkayar da ku gaibi ba walakin Allah yajtabi min rusulihi ya sha, sai dai wanda Allah ya zabe shi a matsayin manzo daga cikin mutane sai tsinkayar da shi gaibi idan ya tsinkayar da shi gaibi gaibin ya zamanto muqayyad amma shi Allah gaibin da ya sani mutlaq ne haka wancan gaibin ne Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaiban sama da ƙasa in ba Allah ba duk wani annabi in kaga ya san wani abu da ya shafi wani ko wani al'amari to Allah ne ya sanar da shi misalai da yawa suna nan da za mu ba da misali to da haka za mu ga annabin da kansa a nan wajen kun ga ya ce walau kuntu a alamun gaiba yana nufin gaibi ne, da a ce na san duk abin da zai faru ta kowane bangare kamar yadda Allah ya sani ta da wani abu bai same ni ba sannan haka Allah yake kulka ce musu la aqulu lakum indi kaza, Inullahi. ni ban faɗa muku na ce a waje na taskar Allah take ba wala a alamul kuma ni ban ce muku na san gaibu ba kun ga shi ba masanin gaibun bane Allah ne masanin wa gaibun ne shi abinda Allah ya so ya sanar da shi sai ya sanar da shi wala aqulu lakum in malakun ni ban ce muku ni mala'ika ne. in attabi'u illa ma yuha wannan abin da aka yi ma annabi wahayi na qur'ani ai gaibu ne kafin a fara wahayin qur'ani Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran Allah ya ce kul hal yastawi a wal basiru afala tatafakkaru sannan Allah ya ƙara cewa wala aqulu lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamul ghaiba ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا haka shi ma annabi Nuhu ya faɗi irin wannan magana yace ban ce muku a waje na taskar Allah take ba sannan kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane sannan ni ban ce muku ba wanda kuke ganin su kaskantattu ne ba kowa bane cewa Allah ba zai zo musu da alheri ba ni ban faɗa ba da ku kiyaye akwai bambanci tsakanin almunabbi'u mai ba da labari da almunabba wanda ake ba da labari la abadin abadan an ya tasawwa bainal almunabbi ba za su taba zama dai ba tsakanin mai ba da labari da wanda ake ba labari ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba tsakanin wanda yake shine masanin da wanda sanar da shi ake wannan shine muke so mutane su bambanta wajen alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala da kuma alaƙar su da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misalai irin wannan suna nan da yawa mu duba za mu ga hadisatul iski da ta faru da aka yi ƙazafi ga matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ta yi zina na na'isha Allah ya ƙara mata yadda lokacin da wannan hadisar ta faru cewa na na'isha ta yi zina ka je ka karanta duk tafan tarihi za a ce maka annabi ya tsaya ne baina musaddiqin wa mukazzibi shi bai yadda ba sannan shi bai karyata ba har sai da ta kai yana cewa na Aisha in kin san kin yi wannan abun abu ne mai sauki ki dawo ki nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sai ya Madina ta rikice jama'a wahayi ya tsaya annabi ya kira wannan ya shawara da shi ya kira wannan ya shawara da shi ya kira usama ta ɗan zaidin shawara da shi madina ta rikici an rasa yadda za a yi jama'a dan Allah shi Allah ai a lokacin ya sanna na Aisha ba ta mako amma annaba ai bai sani ba a lokacin to wannan maganar in ka faɗa ne wani mara tarbiyya da ba alaka da Qur'ani da hadisi yake da shi sai ce kare na annabi dan me zaka ce annabi bai sani ba kai ka kai Allah san annabi ne da shi ya nuna cewa bai sani ba annabi tsayawa baina musaddiqin wa mukazzibin shi bai ce ƙarya ne, shi bai ce gaskiya ne. haka yin ta har sai da Allah ya saukar da ayoyi wajen guda goma sha takwas a jere yana tsarkaki Aisha tun daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kullum minhum maktasaba min al ismi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم har Allah ya ciki ya ji a tsayi ba ta tsayi na wasu tsayi ba don Allah inda annabi ya san gaibu irin yadda Allah ya sani ai da rigimar na tasowa zai ce kai ƙarya kuke mace ba ai na riga na sani amma Allah da yake shine alimul gaibi yanzu ba gashi ya turo da sako ba ya ce na na isha ba ba eh sannan ga mutanen da suka zo su atim wanda aka nema annabi ya ba da mutane su je su karantar a wani gari suka zo suka yi ma annabi dabara ya yi musu banna a yakin badar an kashe musu mutane ita kuma mijin wannan matan ya rantse da Allah ya nuna cewa duk duniya babu wanda yake ganin fasi ya sha jininsa kaman asiri aka zo aka samu manzon Allah aka ce mana so da Allah ka ba mu asin da jama'a annabi ya da mutum goma ashe udara za a yi sai da aka tafi aka kakkashe su kun ga inda annabi ya san ai Allah ya san me zai faru da su a gurin shi yasa ɗaya daga cikin su yake faɗa yake cewa Allah ka ba annabi labarin halin da muke ciki a a can inda wannan abin ya faru da mu Allah ka sanar da annabinka halin da muke ainihin wato ciki a wannan wajen wannan inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san me zai faru kun ga ai ba yadda za a yi ko dai ka ce annabi bai sani ba shi yasa yemi ya bayar suka tafi abin da ya faru ya faru in ka ce a'a annabi ya san gaibu to yanzu kai kana tuhumar annabi da mugunta ya san cewa ga matsalar da za ta faru da su kuma ya tura su tare da haka aka ainihin wato kashe su wannan shine abinda yake faruwa to irin waɗannan misalin suna nan da yawa wannan hadisi na so in ganshi ko ba komai akwai karamin waliye a ciki waliye na gaskiya ba waliyan naɗi ba ba waliyan da wasu suka zo suka naɗa da ƙarfin bala'i ba kuma suke ta tada ƙura dole sai an yadda waliye ne in ba haka ba duniya ta tashi yanzu yanzu nan akan cewa wayannan mutanen ba waliye bane wayannan mutanen asim manzon Allah ya nada su jagoranci ya nada musu shugaba ya ce su tafi suka tafi abin da ya faru da su ya faru da su aka kakkashe wasu a ciki da aka kakkashe wasu a ciki ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san mai zai faru da su ba har sai da abin ya faru ɗaya daga cikin su yace Allah ina roƙonka Allah ka sanar da annabinka halin da muke ciki a cikin garin Madina Abin da kuma ya faru kenan da haka bari mu gani ko za mu iya ƙwaƙulo hadisin mu ga inda abubuwan nan suka ainihin wato faru. wajen abin da ya shafi wato shi wannan sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka fita wannan abu ya faru da su har suka samu wato wannan darajar suka samu wannan matsayin wannan shi ne saboda haka muna kira zuwa ga mutane da Allah su dinga ajiye al'amura na addini inda ya kamata a ajiye shi kowane irin abu a sashi inda ya kamata a sashi a ajiye shi a ma'aunin da ya kamata a ajiye shi shine kaɗai ainihin wato zaman lafiya da kowane ainihin wato mutum Allah subhanahu wata'ala ya samu mu dace Allah ka samu gama da wannan duniyan ainihin wato lafiya da haka wannan shine to irin waɗannan misalan suna nan da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ajiye shi ya buga misali da shi wajen wannan abin da muka tabbata da haka ayoyi yanzu mun kawo su a ƙur'ani mun buga misali da su wajen tabbatar da cewa wayannan abubuwan haka suke cewa a manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na annabin da ya fi kowa, to ba sai ka ɗaga darajarsa ba ne ka masa karya, ka kawo abin da bai da alaƙa da su, ka nuna cewa ya kai wannan matsayin sannan zai samu daraja a wajen Allah a annabi bai buƙatar wannan ko kaɗan. Wannan hadisi shi ne. bayan da aka yi hadisar badar aka gama hadisi ya tabbata daga al'imamu abu huraira yake cewa ba a sa rasulullahi asharata a tsariya annabi ya tashi lindina ta mutum goma ya tura wa amarra alaihim asin bin sabit al'ansari radiyallahu anhu ya ɗauko asin ya ɗora ya ce shi ne shugabansu nan mutanen dabara suka zo suka samu annabi suka mai amma kun shi Allah ya san me suka kullu amma manzon Allah bai sani ba da kyakkyawan zato sun ce suna buƙatar wanda zai je ya karantar kuma suna buƙatar Asim saboda kokarin da suke ga yana da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki Asim ya nada a matsayin ya je ya karantar da su addini hatta idza kanu bil hada'a bayna usban wa makkah dhukiru li min minhu zayl yuqalu lahu banu lihyaan sai da suka je wannan wajen tsakanin makka da usman akwai wasu mutane ana ce musu banu lihiya fa nafaru lahum bi qaribin min mi'ati rajul rami kawai waɗannan mutanen goma da suka fita. kafin su aka da sai suka ga wajen mutum 100 maharba ƙwararru sun riga an shirya su sun kiwaye su falamma a hasa bihim asim wa ashabu a lokacin da suka zo wajen asim ya ji motsin mutane لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا da suka samu waje suka labe suka hau dutse sai wa'annan mutum ɗari ɗin suka kewaye su suka ce ku sakko fa a hatsu bi aidikum wa lakum al ahad wal za mu ba ku alƙawari Allah naqtula minkum ahadan ba za mu kashe kowa a cikin ku ba fa qala asim bin sabit asim bin sabit yace ayyuhal qawm ya ku mutane amma ana fala anzilu ala kafin. Ya ce, wallahi ni kan zan iya sauka kan alƙawarin kafiri ba yace iya ba saboda dama shi shugaban shine tajir din su kwangila aka bayar matar hankalinta ta ce ba zai taɓa kwantawa ba tun da shi ya zama sababan kashe mijinta a yakin badar dole sai an ciro mata kanshi an fafe kan ta sha ruwa a cikin kokon kanci sannan hankalinsa zai kwanta hankalinta zai kwanta to kun ga yana can ne fa suna can yace Allahumma akhbir anna nabiyyaka Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki kenan annabi bai san me faru da su sannan kafin su tafi manzon Allah bai san me zai faru da su dan wallahi idan manzon Allah ya sani cewa ga abin da za a yi musu wallahi ba zai dauke su ya tura su ya ce su tafi ba sanamahum bin nabl fa qatalu asiman suna kan wannan dutsen suka dinga harbin kibiya sai da suka kashe asim wa nazala ilaihim salasatu nafaran thalathatu nafarin alal ahd wal mutum uku suka sako alkan alkawari minhum khubayb wa zaid bin sunna wa rajul akhar falamma tamakkanu minhum lokacin da suka samu dama aslaku awtar qasihim farabatuhum biya da kwanke kirkiyar bakarsa suka daure su قال الرجل الثالث متن أكو تكين وإن دسك دوري إنه يسي هذا أول القدر والله لا أصاحبكم إن لي بهؤلاء قصوى يسي وانا إتتي فرقا يودرد أكفار وألا لمن زن الله صلى الله عليه وسلم يسي نيكم بذن شقبت بنك بأت ورسيلك كشيني هكاكو أكل يريد القتل فجروه وآلجوه فأبع سك جاشي يكي تفيع يزمن sun ci gaba da shi a matsayin ɗaurari da ya ce faƙatalu sai suka kashe shi wani ko bai ba? wa zai ni da sunna hatta ba uhu ma bi makkata suka tafi sai da suka sayar da waɗannan cikin garin mutanen maka to shi asin bin sabis din nan kun ga yayi addu'a a wasu hadisan sai da ya faɗa ya ce Allah na kare mutuncin addinin ka sanda nake da dama Allah san daban da dama Allah ka kare mutuncin nan. ya ce Allah ka ba annabin ka labari halin da muke ciki kun ga manzan Allah bai sani ba shi yasa ya ce Allah ya sanar da annabi waye shi Allah ne saboda wannan sahabbai ne da suka samu tarbiyya daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa yanzu ba kaman mu nan bane an yi waƙoƙi a da a ce idan kana a ka ko a tsaka ko ka tsana zaman bagada zaba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina ana nufin shi abdulkadir jilani duk wannan waƙoƙin an yi su a da to shi bai ce annaba zaman madina ba bai hana ya shi cewa Allah ka ba annabin ka labari ta halin da muke ciki asin bayan an kashe shi yanzu gawar na kan dutse lokacin da suka yi shirin ya su ɗauko gawar Allah ya turo dandazo na kudan zuma duk wanda ta harba su ya mutu duk wanda ta harba su ya mutu suka ce kai ba su taɓa ganin bala'i na kudin zama irin wannan ba a bari za su dawo da daddare idan suka dawo da daddare in sun dawo da daddare zuma ba ta gani su dai buƙatar su wannan kungilar sai sun aiwatar da ita na sai sun fafe kan asir bin sabi al'ansari an kai wa matan nan da daddare sun koma suka ga an haɗa wani irin hadarin da ba a taɓa yi ba aka yi ruwa ruwa ya yi ruwa sai da ya shafe saman dutsen da gawar take ta asin bin sabi aka janye sa aka mayar da ita madina wajen manzon Allah kun ga yaro da Allah ya ce Allah kai masa kaza to mu wa'annan su ne waliyan da mu muke karewa nan ba ta daya dan Allah ne ya nada su kuma annabi ya buga sa ba waliyin ka da kaje kai ka nada ba kake ta rigima tsakanin kai da waliyin kama da waliyin wata dariƙa rikici kuke da rigima ba to wannan shine kun ga inda annabi ya san cewa ga da zai faru ba zai tura su ba saboda haka wannan shine za mu tsaya a nan sai gobe za mu tashi kuma insha Allah yadda ƴan uwa suka nema duk wata aya idan mun zo kanta da izinin Allah za mu ɗan yi ƙoƙari a matsayin mu na ɗalibai mu gwada mu gani za mu iya yin ko ba za mu iya yi ba wa bin hada da kadda da kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh